hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin sha biyu ga watan March shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na biyu cikin jarange darussa da muke musu take da ladabi da biyayya wanda muke yin su daga littafai akalla guda uku wanda suka shafi wannan al'amari na ladabi da biyayya to a wannan darasi insha Allah ta'ala za mu karkare mukaddima da muka fara wadda a darasi na farko mun ji bayani game da alfanu da muhimmancin sanin wato nazariya da aikata na dubba na addinin musulunci da bayani da ke da alaka da haka a yanzu insha Allah muna so za mu yi takaitaccen bayani akan wato malamai guda uku waɗanda za mu yi amfani da littafansu insha Allah a wannan jerin gel littattafai darussa malami na farko da littafin sa shine abubakar ibnu abi shaiba da littafin shi kitabul adab al-imam abubakar ibnu abi shaiba malami ne wanda ya da hadisai a cikin bukhari da muslim da sunan ta imam abu dawud da nasa'i da ibnu majah bai da hadisi ko kwaya ɗaya a cikin sunan ta al-imam tirmidhi amma bukhari da muslim da abu dawud ɗaliban shi ne kai tsaye waɗanda suke riwaya daga gare shi haka nan ibnu maja shi kuma limamun nasa'i ya riwaya daga gunshi bil wafita al-imamu zahabi yana mai take da cewa al kabir alhujja hujja adimul babban malami hujja wanda babu irinsa sunan shi na asali abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibn usman al-abasi maulahu abdullahi ɗan muhammadu ɗan abu shaiba abu shaiba din kakansa ne asalin sunan shi ibrahim ibn usman wannan shi ne sunan shi a takaice abdullahi ɗan muhammad dan ibrahim ɗan usman ɗan kabila abasawa ta hanyar mawali asalin shi mutumin garin kufa ne a ƙasar Iraq. yana da riwaya a wajen karatu sa'a yake ga irin su ahmad ibn hanbal irin su ishaq ibn rawiya da ire-iren amma ya ma karantar da al Muhammad ibn Hanbal ya karantar da Bukhari ya karantar da manyan malamai irin su Bukhari din da Muslim da Abu al-Qasim al-Baghawi da irin su Abu Zur'at ar-Razi irin su Ja'far al-Firyabi irin su Abu Ya'la al-Mawsili da makamantansu duk wannan suna cikin jiran yadda ɗaliban da suka karatu a gurin sa malaman tarihi suna cewa an haife shi ne a shekara ta 157 sorry 159 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yayi daidai da miladiya tana da 775 ah, daga cikin malaman da ya koyi karatu a gunsu akwai Sheikhul Islam Abdullahi ibn Mubarak akwai Sufyan ibn Uyayna akwai Khalaf ibn Khalifa wanda ana cewa Khalaf ibn Khalifa tabi'i ne in ya tabbata haka to abubakar ibn abi sheba ya zama cikin lissafin atba'u tabi'in ke domin kuma kalli haihuwarsa da wurwuri ne 159 kusan zamani guda suka taso da irin su Abu Hanifa ke sannan a sorry da na'am da irin su Abu Hanifa sannan a akwai malam Abdul Aziz ibn Abdul Samad afwan abu hanifa ya rasu shekara ta ɗari da hamsin zai zama zamani ɗan ta kaso da irin su muslim kenan ah, da irin su ah, alimamu shafi afwan ah, daga cikin malaman shi akwai hushain ibn bashir akwai kuma alwaki ibn jarrah da yahya ibn sa'id al-qattan duk waɗannan bijimayen malaman sun karantar da shi shi ta zahabi yake mata take yana cewa wa kana bahran min buhuril ilmi wabihi yudrabul yudrabu al-masalu fi quwwati al-hifz zabi yace wannan malami kogi ne cikin kogunan ilimi kuma ana kwatance da shi wajen karfin hadda haka zabi ya faɗa a cikin siru a alamin annubara al abu ubaidin al ibn sallam rahmatullahi alaihi yana cewa intaha hal hadithu ko intaha ilmul hadithi ila arba'ati malamai hudu sune makwara game da ilimin hadisi Ya ce na farkon su Abu Bakr ibn Abi Shayba wa huwa asraduhum wannan mala Abu Bakr shi fi kowa ƙarfin iya kwararo hadisai a cikin hudun wa Ahmad ibn Hanbal wa huwa afqahuhum yace sai kuma malam Amadu dan Hanbali shi kuma yafi su ilimin fiqhun hadisi sai kuma wa Yahya ibn Ma'in wa huwa ajma'uhum lahu sai ya dan Ma'in shi kuma yafi sauran malaman hadisi tara riwayoyi cikon na hudu shine Ali ibn al-Madini wa huwa a'lamuhum bil ilm shi kuma yake sanin illa haka Salih ibn Muhammad yana bayani yake cewa a'lamu man adraktu bil hadisi wa ilalihi Ali ibn al-Madini ibn al-Madini shine wanda na riska mutumin da yafi kowa sanin illoli wa a'lamu man adraktu bi ma'rifati taswif al-mashayikh yahya ibn Ma'in wanda na riska kuma ya fi kowa sanin kurakuran da malamai masu riwaya ke yi shi ne ya haɗin ma'ir ya ce wa a'alamu man adraftu bil hibzi wal muzakarati abubakar ibn abi shaida. wanda kuma na riska cikin malamai wanda ya fi kowa ƙarfin hadda da gogewa wajen musaffa ta hadisi shine muzakara sukan zauna su dinga musaffa ta hadisi yace to abubakar ibn abi shayba shi fi kowa kwarewa game da wannan fanni da aka malami ne bijimin malami cikin malaman hadisi Allah ya gafarta mishi daga cikin littafan shi waɗanda ya rubuta mafi shahara littattafan shi shine littafin al-musannaf kitabul musannaf ana buga shi a cikin mujalladi 16 an mishi bugu kala kala darul fikri darul fikri da suna buga shi a cikin mujalladi 15 akwai tahqiqin Muhammad ah, Muhammad Awama da kuma tahqiq na wasu malamai su Hamad Ibnu Abdullahi al-Jum'a yadda yake har yanzu duniyar ilimi tana da kishirwan buƙatuwa zuwa ga ta haƙiƙi ƙayyimi ga littafin mujallaji goma sha shida yana ɗauke da hadisai da asa na sahabbai da maganganun tabi'ai da fatawoyi akan dukkanin fannonin addinin musulunci da ibadoji da mu'amaloli littafi ne babba kwarai da gaske shi ne littafin shi mafi shahara wanda aka san shi da shi da zarar an ce ibnu abi shaiba to abin da zai fara zuwa cikin tunanin da zuciyar mai bincike ko mai karatu shine littafin shi kitabul musannaf akwai dan uwan shi a Usman ibn Abi Shayba shi ma yana da littafi irin wannan daga cikin zafan shi wanda har yanzu ba a buga su ba akwai littafin at-tarikh kitabut tarikh wanda malaman ilimi masu bincike suna cewa akwai makutsarsa akwai littafin rubutun hannu a wani library da ke birnin berlin a national center wanda suke da shi ko kuma a ce international center na african studies a jami'ar berlin da ke kasar jamus suna da kwafi a wajen akwai kuma kitabul iman wanda kamar da shekul albani yake faɗa a cikin littafin shi na wato firasa ta maktuta ta maktutatin maktabatin eh, abin nan eh, maktaba ta abin nan al-zahiriya da ke dimashka a shekul albani da yi bayani akan wannan kitabul iman wanda littafi ne na aƙida sannan akwai lissafin al'ahkamu wa tafsir wanda imam zahabi ya ambace shi cikin littafin wannan malami a cikin littafin shi tafkiratul kuffar sai kuma wannan littafi da ke gaban mu shine kitabul adab wanda shi ma a tarihance a shekul albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi kamar yadda ya tabbata a tarihinsa ya zauna a maktabatul zahiriya ya yi mata karatu na kwakwaf ya karanta ɗaukacin littafan da ke wannan maktaba musamman ɓangaren maksutsat to sannan sai zai musu fihirasa ya yi wani index da zai dinga bayanin littafi kaza akwai shi a cikin majmu'a kaza a lamba kaza a ɗaki kaza wannan mujalladi ne katoto albani yayi wannan abin nan bayan karatu na sama da shekara 30 to a ciki shi yayi bayanin wannan nuska kuma zai gamu da wasu ɗalibai ɗaya daga cikinsu mutumin ƙasar indiya wanda ya wannan hakikin wanda ya zo yana so zai phd a cikin ainihin ilimi na shari'a sai albani ya bashi wannan littafin ya ce wannan zai amfani kwarai da gaske to da ba shine asalin risala ta tafiya ji ba to sai ya ya ga dacewa ya zauna ya hakikin littafin shine ya fitar da wannan littafi na ainihin kitabul adab al Imamu Abubakar ibn Abi Shayba ya rusu ne kamar da ibnu Kathir yake faɗa a shekara ta 235 ya rasu ya rayu a duniya kamar shekara 75 kenan Allah ya gafarta mishi al-khatib al-baghdadi ya ambata karara cewa ali ibn al-madini ya rasu ne a watan zulqa'ada shekara ta 234 muji ali ibn al-madini to tsakanin rasuwarsa da rasuwa abubakar ibn abi shaba kwana 40 ran da aka yi 40 din rasuwar abubakar abin nan ibn al-madini ranar shi kuma Allah ya ma abubakar ibn abi cika cikawa da haka sai ya zama kenan a farkon shekara ta 235 dan ka lissafa daga watan zulqa'ada karshen sa zuwa abinda za a samu bayan kwana 40 keke da keke kamar yadda khatibu ya sake ruwaitowa shine takwas ga watan al na shekara ta 235 karkashin haka sai zama kenan ya rayu shekara saba'in da biyar a duniya yau da rasuwarsa akwai shekara kamar dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara bakwai Allah ubangiji ya gafarta mashi ta wannan shine Abubakar ibn bishe ba a take kwarai da gaske muna ta takaitawa ne zamu ishara zuwa ga masajin da za a samu tarihin su to sai dangane da littafin littafin asalin shi juz'i ne guda biyu littafin kitabul adab na Abubakar bishe ba shi ne wannan gashi a hannuna taƙiƙi da taqrijin a doktor Muhammad Rida al-Kannuji shine kamar da muka faɗa mutumin ƙasar Indiya ne yana da PhD kan abin nan Islamic economy, wato harka a iktisad al-islami shine al-Sheikh al-Albani ya nuna musu wannan littafi suna matasa ɗalibai masu bincike a matakin PhD sai wannan bawan Allah bayan da ya gama asalin risalarsa sai kuma ya zauna ya taƙiƙin wannan littafi littafin nan abin da ke cikinsa kamar yadda sunan shi ke nunawa shine bayani akan ladubban musulunci da ladubban rayuwa da kyakkyawan tsarin mu'amala da mutane tun daga bayani akan mu'amala tsakanin mutum da mutane sauran mutane iyaye makwabta 'yan uwa da muhimmanci ko mutunta malamai da hani game da izgilanci ko tozarta mutane ko yin rashin kunya ko yin tsageranci da bayani akan wato tarbiyyar 'ya'ya da mutunta iyaye da hani game da kwaikwayon maza ga mata da kwaikwayon mata ga maza da ladubban bacci ladubban kiyaye harshe da makamantar su ne abinda suke cikin wannan lissafi kuma zaka ga yana kawo ayoyi da hadisai da asar na sahabbai da maganganun tabi'ai da wasu makamantansu wannan malami yana da asbaqiya a wannan fanni kafin shi ba a san wani malami da ya wannan aikin ba sai dai akan kawo hadisan da dubba ne a cikin tsarin littafin hadisai cikin jawami'u da sunanu da makamantansu shine ya fara ware littafi yayi wannan aiki domin ya riga yi imamul bukhari imamul bukhari na da tafi sananne shine al'adabul mufrad ya riga imamul bukhari da imamul bukhari ɗalibin sa amma na imamul bukhari ya fi nashi shahara kuma ya fi nashi inganci ya fi nashi faɗaɗawa alal misali akwai babuka waɗanda imamul bukhari ya yi magana a kansu shi kwata-kwata bai kalle su ba daga cikin wanda malamai suka tantance akwai bayani akan matsalan islahul manazil na dubba na gyara gidaje game da shara da ainihin wato yin addu'o'i da rashin barin bola ko datti a cikin gida da yin bismillah wajen shiga gida da wajen shiga makwanci duk Bukhari ya kawo waɗannan asabul mufrad shi wannan malamin bai kawo ba da bayani akan hukuncin tsawaita gidaje da nuni zuwa ga cewa tsawaita gidaje da shigibu na daga cikin alamun tashin alkiyama na daga cikin ababen da da malaman farko da al'umma farko ba su san shi ba da bayani akan a maganganun sahabbai da tabi'ai akan haka da umarin da sayyidina Umar yayi na hana tsawaita gidaje da bayani akan hadisi da yake bai tabbata marfu'i ba amma ya tabbata mawqufi daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani aiki da mutum zai yi da dukiyarsa ko da jikinsa a duniya zai iya samun lada amma banda gina gida ka gina gida to babu wani lada a cikin shi shi dai lada na lahira ba za ka samu ba don ka gina gida amma in kai wani aiki da dukiyarka kana iya samun lada asari ne tabbatacce daga wani cikin sahabbai yana nan a cikin littafin adabul mufarda a shaykhu na na al al-bukhari shaykhu al ya inganta wannan riwaya mawqufiya yadda ya raunata wanda take marfu'iya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan kafara da mara lafiya zai in bai da lafiya cewa wannan cuta in ya yi haƙuri tana zama sanadiyar kankare masa zunubansa to duk waɗannan babu irinsu a cikin littafin ibnu abi shaiba sai dai wasu babuka da za su zama kuma masu fa'ida za mu zo mu ji su insha Allah daga cikin masajir na tarjamar wannan malami akwai littafin guda biyu na Imam Zahabi siru a'lamin nubala da littafin tazkiratul huffaz da kuma littafin an-nujum fi akhbari misra wal qahira na limamu suyuti da kuma littafin albidatu wal nihaya ta limamu al-hafiz abul fida isma'il ibn katirin da littafin tarihu majlis salam wato tarihu bagdad kenan na limamu al-hafiz abubakar hafiz abubakar al-khatib rahmatullahi da littafin al-kamil fi tarikh na ibn da kuma tahzibu at-tahzib na limamu ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ala to wannan shine gaba ta farko kenan a cikin wannan shimfiɗa game da malamai ɗin nan masu waɗannan littafai da kuma bayani akan littafan nasu gaba ta biyu ita ce littafi na biyu shine littafin makarimul akhlaq na al-imam abubakar ibnu abi al abubakar ibnu abi wanda shi kuma bai da hadisi a cikin littafan kutubu sita gabaki daya sai dai al-imam al-baihaqi ya ruwaito wasu maganganu daga gare shi a cikin kitabun tafsir al'imamu ibn maja kayanin ibn maja ba haƙi ba na da littafi kitabun tafsir bayan asunan ɗinsa to a cikin wannan littafi na ibn maja akwai riwayoyi da ya kawo daga abubakar ibn abid duniya ana mushi take da al'imamul muhaddis alhafidul allara haka za a masa take babbal malami malamin hadisi kasurgumin malamin hadisi sunan shi abdullahi Ibnu muhammad Ibnu ubayi ibn sufyan ibn qaisin al-qurash abdullahi dan muhammad muhammad dan ubayi ubayi dan sufyana dan qaisu al-qurash ana mashi alkunya da abubakar ana ci mashi Ibnu abid dunya asalin shi mutumin garin bagadaza a bagadaza aka haife shi anan yayin rayuwarsa bai samu rahila ta tafiya neman ilimi ba duk ɗan tafiye-tafiyen da ya yi ‘yan ƙananan tafiye-tafiye ne wanda ba su kai sun kawo ba yana daga cikin bararrun bayi iyayen shi bararrun bayi ne ga sarakunan banu umayya an haifi malam ibnu abid duniya a shekara ta da 208 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana lissafa cikin malaman wa'azi wanda Allah ya bashi fasaha da balaga wanda in ya ga dama a majalisi guda zai iya sanya masu saurare shi su kuka an jima kaɗan kuma ya sa su dariya in ya ga dama ya sake yin wa'azi su sake yin kuka kamar yadda raji yake ba da labari Allah ya mushi fasaha da zaƙin baki da iya tattauna matsaloli masu jan hankali daga cikin malaman shi shahararru akwai Ali ibn Za'ad akwai kuma Khalaf ibn Hisham da Abu Nasrin At-Tammar da Zuhair ibn Harbin da Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam da wa abubakarin shafi wannan suna cikin malamansa limamu zahabi yana masa take da cewa kana sadukan adiban ikhbariyan kasiran ilmi ya kasance malami ne mai gaskiya malami ne masanin adabi malami ne masanin labarai kuma mai yawan ilimi ya ci gaba da cewa wa kana hadithuhu ghayatan fi ulumi sar hadisan shi suna da matukar ƙarfi wajen samun gajeren isnadi musamman kan lura da irin malaman waɗannan malaman su Ali ibn Ja'ad su Zuhair ibn Harbin su Abu Ubayd sun yi tsawon rayuwa ya rike su a ƙarshen rayuwarsu da haka sai zama yana da hadisai wanda suke gajeru ne al-Imam Ibn Kathir yana masa take da cewa al-mashhur bit tasanif al-kathira an-nafi'a ash-sha'i'a al-dha'i'a fi ar wa ghayriha malami ne da ya shahara da littafai mabambanta masu matuƙar yawa masu amfani wanda suka game duniya ko ina aka ji labarinsu azza'i'a a shaia galibin su akan raqa'iq wato akan abubuwa da za su taimaka mutane wajen tausasa zuciyarsu kamar yadda zaka gani daga sunayen mafi wanda tafansa yana da littafai da dama da yawa da yawa akwai majmu'a ta littafansa da aka tattara a cikin mujallaji takwas tana nan mawsu'atu ibnu Abid duniya muna nan da kwafinta a nan maktaba ta mu ta darul hadith salafiya walillahi alhamd mal albani namu Allah ya gafarta mishi shi ya tsaya mana wannan tafi tuntun. yana nan da kajin mu masu masu library su mala ali za su baka shi ka karanta an kana su wanda littafin shi ne aka tattara sama da littafai ɗari ƙanana kala daban-daban daban wasu manya wasu ƙanana wasu shafi biyar wasu shafi ashirin sorry sama da littafai hamsin ba ɗari ba nake nufi haka ne ga sunan kala daban-daban daga ciki kamar da zahabi yake cewa yace wata uku kasira littafan shi suna da yawa fiha muhabba'atu wa ajaib amma a cikin su akwai abubuwa akwai taskoki cike da maganganu da kuma ababen ban mamaki hadisai masu rauni hadisai na ƙarya labarai munkarai da ya ruwaito abinda yasa haka ta faru da shi akwai malamai na baya-baya wanda suka rayu galibi daga karni na uku zuwa kasansu ire-iren shi ire-iren su ainihin wato abu nu'aimin al'asbahani da littafin marifatu sahaba da littafin halittul auliya da ire-iren waɗannan malaman za ka gada ibn jauzi da ire-iren su suna da yawan ɗebo tarkatarka ka'iri iri daban-daban ba su damu da jisun tace ba su ne su kawo maka sinadoji to da aka zaka ga a cikin tafansu akwai ƙwamat da yawa kamar da zamu gani insha Allah aka dole sai an tace su sun ɗauki tafarkin in dai sun kawo ma isnadi to sun fita alhakinka sun fita hakinka ba zuwa su da kai idan ba za ka iya tantance isnadojin ba to ba da kai suke yi shi za a yake ni za a yake nufi da cewa akwai wato ajaib ababan ban mamaki a cikin tafansu Allah ya gafarta mishi akwai risalatul farj ba'ad shidda wanda matbu'a ce wato samun buɗi bayan tsanani da kitabu tawakkul ala Allah tawakkul ala Allah akwai kitabu samt akwai kitabu shukur, akwai kitabu qubur akwai husnul zanni billah akwai al manamat labarin mafarkai akwai kitabu man'asha ba'da al-maut labarin wanda suka mutu suka dawo akwai littafin at wal khumul littafin littafi da ke bayani akan falalar tawalu da mai da kai ba bakin komai ba akwai kitabu mujabid da'awa labarin waɗanda ake amsa addu'o'insu da littafai dai mabambanta wannan sa daga cikin waɗanda aka buga ko dai an buga su daban-daban a matsayin 'yan rasa'ilu haka ko kuma an buga su a tare da sauran majmu'an al'imamu ibnu abid duniya ya kasance malami ne wanda yake koyar da 'ya'yan sarakuna daga cikin sarakuna 'ya'yan sarakuna waɗanda ya koyar da su kuma suka wayi gari suka zama sarakuna cikin daular abbasiya akwai al-mu'tadid al-mu'tadid ɗalibin sa ya rasu a shekara ta 281 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da miladiya ta 1161 ya rayu kamar shekara saba'in da uku kenan a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi daga cikin masadir na tarihinsa akwai littafin tarihu madinati bagdad a cikin mujalladi na goma da tazkiratu zahabi a cikin juz'i na biyu da littafin al'ibar shi ma na zahabi ne da littafin aljarhu wa ta'adi na ibnu abi hatim razi da tabaqatul hanabila da littafin albidayatu wan nihaya cikin mujalladi na ɗaya da siru alamin nubala a cikin mujalladi na goma sha biyu. to wannan kenan a takaice ta fuskar littafin nashi wannan littafi nashi a yana magana ne akan fada'il na ɗabi'u da halaye da falalar da mutum zai ci yana da halaye masu kyau alfanun da mutum zai samu daga kasancewar shi mai halin kirki a duniya da kuma a lahira da bayani akan wasu daga cikin halayen kirki kamar magana akan kunya magana akan imani gaskiya jaruntaka sadar da zumunta biyayya iyaye ƙaunar da salaf suke wa junansu labarin ƙauna tsakanin salaf junansu da bayanai akan falalar kyauta da bayani akan irin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar kyauta da takin hannu da kuma hadisai ne yake kawowa marfu'ai da mawqufai da asarai daga tabi'ai wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba da waƙoƙi da zan tuka mabambanta babu shakka akwai fa'ida sosai a cikin littafin ko kuma hadisai wanda suke ba su inganta ba suna nan da yawa Allah ubangiji ya saka musu alkhairi shi wannan ga nuskar da zamu amfani da ita wanda muka yi ainihin wato a baiwa ‘yan uwa ita ga ɗaya daga cikin kwafis ɗinta ta hakikin da ta'alikin majdi السيد Ibrahim, bugun maktabatu al-Qur'an wacce ke ainihin wato Gulag a ƙasar Masar kenan an buga shi da da da wato bitta'awu ma a maktabatu Sa'i wanda ke Jidda ba su sa tarihi ba bi gairi tarih wato undated wannan shi take ɗaya daga cikin nuskokin wannan nuskan makarimul akhlaq ta al-Hafiz Ibn Abi Dunya wanda zaka ga akwai ta a cikin wannan majmu'a ta littafansa akwai ta cikin majmu'a ta littafansa insha Allah an samu makhsusat na littafin ne aslan a wasu garuruwa waɗanda ma ba na musulmai bane kaman a Iskoria Iskoria wato wannan Royal Museum na ƙasar wato Spain wanda ke birnin Madrid da kuma wani kwafi daga Berlin a can aka samu aka ainihin ta takikin waɗannan suki aka buga su to wannan shi ne gaba ta biyu kenan game da wannan muƙaddima wadda ita ce za ta zama ta biyu kuma ta ƙarshe insha Allah game da muƙaddima to sai littafi na uku wanda shi dole sai mun yi magana akan akalla mutane biyu domin shi littafin asalin shi ne makarimul akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudi fara'iqiha halayen kirki da halaye maɗaukaka da kuma abun yabawa game da bin tafarkin halayen kirki to shine asalin littafin na abubakar al to sai aka samu al'imamu imam abu tahir al-silafi abu tahir al-silafi wannan malami mashhuri sai yayi al-muntaqa ya tace me yake nufi da al-intiqa malaman hadisi suna da wata ɗabi'a da suke bi wanda in muka kalla hatta littafin imam bukhari da muslim wannan abun akai imam bukhari ya koyi littafai daban-daban kamar yanzu littafin na abubakar ibn abi shayba al-musannaf bukhari ya koyi shi Abu abubakar ibn abi shayba ya koyi muwadda agun gun malamai daban-daban wajen malamai shida ko bakwai su ibn uktumalik isma'il kenan su abdullahi ibn yusufa su abdullahi ibn maslama su abdullahi dan wahab da su ainihin wato a firyani nan malaman sun koya muslim sun koya bukhari muwatsa imam muslim ya samu littattafai daban-daban hadisan shu'uba hadisan ya haibu ma'inin hadisan abin nan sufiyan dan uyena ya tattara daga ciki ne sai ya yi intiqa'in sahihu muslim ko mun gane shi ma bukhari daga cikin wannan tafan ne ya intiqa'in sahihul Abin da malamai suke kenan shi ake cewa al-intiqa to daga baya sai zama wata ɗabi'a sananniya idan malami na koyar da littafi ɗalibai ne suke riwayar hadisan littafin ba ɗalibai ne wato na ƙasa wanda ba su san ilimi ba dama wasu ma malamai ne sanannu kamar ka ce irin yadda ɗalibai suke yin karatu misali a mataki na postgraduate a ga wanda ya zo ya shiga aji na phd ana coursework dole sai da ya zama yana da digiri watakila da masters a wannan fannin to da aka ba wai gama garin ɗalibi ba ne yana da khalfiya ma'arifiya daga ya san abin da in an faɗa ya kamata ya rubuta ya san abin da kuma ba sai ya rubuta ba to ɗalibai suna yin irin wannan intikai malami yana karantarwa su kuma suna zaɓen abin da suka ya dace suna rubutawa suna barin saura. ɗaya daga cikin hanyoyin intikai kenan a cikin aji idan ana karatu ɗayan kuma shine malami ya ba su nuska ya ce ku je ku kwafe ku zo mai karatu idan suka je sai su zaɓa abin da suka ga ya inganta ko kuma wanda suke so wani lokaci ma idan suka yi intiqa'in sai malamin shi ma ya dogara da wannan intiqa'in mun sha karanta ne irin abin da Abdullahi dan Wahab al-Misri yayi ma ainihin wato Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus wanda yake cewa Abu Zubair al-Makki ce malam gwada mini hadisanka wanda ka tabbatar ka ji daga Jabir sai mishi intiqa'in su wato ya tace mai su shi kuma sai zama yana riwaya waɗannan hadisan ne kadai da aka sa daga abu zubairi ba ta da matsala ko da ya ce an jabir kamar da yake a cikin ilimi na musulmi hadis sanannen abu ne ina fata muna ganewa to alimamu tilafi abu bahir ya koyi karatun littafin nan a gun malaminsa za mu zo mu ji sunan malamin da sauransu dan haka sai ya yi intika sai ake buga su a tare shine wannan almuntaka min kitabi makarimin akhlaqi wa ma'aliha wa mahmudu qara'ikiha ta'alif abi bakari muhammad ibn ja'far ibn salim al-khara'iti wallafar wato shi wannan malami al-khara'iti intiqa al-hafiz abi tahir ahmad ibn muhammad as-silafi al-asbahani wannan bugun darul fikri na kasar dimashq a suriya ah, ah, su suka buga wannan littafi to to wannan littafin kaga aikin mutum biyu ne kenan to wane ne khara'iti wane ne kuma as-salafi sannan kuma mai littafin yake a ah, A ɗauke da shi shi ne abin da za mu faɗa a takaici wannan littafi game da muka faɗa malam abubakarin muhammad ibn ja'afar ibn salin al-fara'idi shi ya yi shi sannan sai kuma a silafi ya mai intiqai shi muhammad ibn ja'afar ibn muhammad ibn sahal ibn shakirin al-fara'idi as-samiri sunan shi kenan an haife shi shekara ta 240 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta ɗari takwas da hamsin da hudu miladiya na ana ce mashi alkara'iki ne ana danganta shi zuwa ga sana'ar ƙerawa da siyar da jaka wadda ake ce mata kharifa jaka ce da ake yi ta fata kamar yadda ce mai sai da jakunkuna irin na yin makaranta da ake yi kala daban-daban to suna haɗawa kuma suna siyarwa za ki ci mashi alkara'iki asamiri samiri din ba musa samiri ba mu kiyaye nasaba ce zuwa ga garin surra marra wani birni daga cikin birane wanda sarkin abbasiya shine al kenan kamar yadda as-sam'ani ke faɗa cikin al-ansab sarkin abbasiya abdullahi mutasim shine ya gina gari sai sa mai suna surra marra gari wanda yake burge duk wanda ya ganshi shine nan sunan garin surra marra'a to ana nan sai sunan sai aka yi clipping din shi aka mai da shi coinage abinda malaman lugus suke cewa coinage kamar da ake cewa jam ake cewa wa'ek ake cewa neko kaga ai harufa ne aka ɗauka daga kalmomi daban-daban aka haɗa su wuri guda sai suka da wannan acronym din ko joint admissions and matriculation board shine jam ko kuma WAEC West African Examination Council da ke sun canza mai suna zuwa West African School waye waye waye wace suke cimanta wata kuma ina ina izan officers su malam na kaka, wasu ne ko wace ko wani ne suke cimanta? Wasu wace West African Senior School Examination Council to haka ne National Examination Council ko ake cewa ne da ire-iren su ga sanan to shine su ma sai ake cewa sa marra aka ɗauko sinin daga surra aka ɗauko mimun daga man aka ɗauko kuma sauran daga ra sai zama samarra ana nan kuma da yin nauyi a baki yau da gobe sai kuma ya koma samira don za a yi nasaba zuwa ga wannan siga almusahala da sai zama samiri na fata mun gari to garin su da aka haife shi inda ya taso shi wannan malami abubakar al-khara'idi Allah ya gafarta mishi haka sam'ani ya faɗa a cikin al ibn Makula yana ambata cewa wannan malami ya je kasar dimashqa har sau biyu kamar yadda kuma ibn asakirin ya ambata ya ce, amma mu ba samu halin gamuwa da shi ba amma dai ya zo garin ya karantar ya gamu da malamai daga cikin manyan malamai guda uku da suka karantar da shi wanda kowannensu malami ne min jibalil ulama akwai al-imamu al-asma'i wannan shi ya kharraja shi a harka adadi da lugha da sanin nahwu sannan akwai Salih ibn Abdullahi ibn Hanbal dan gidan Ahmad Ibnu Hanbal wannan shi kuma shi ya kharraja shi a ilimin hadisi da fiqh sannan akwai kuma Muhammad Ibnu Yazida Ibnu al-Mubarrid al-Imam al-Mubarrid da aka sani wannan shi kuma shi ya kharraja shi a nahwu wanda a lokacin shi ibn al-Mubarrid shine shehu ulama'i al-Basrati bil Arabiyya a zamaninsa wannan malami babban malamin hadisi ne hafizi ne masani ne malamin lugha ne malamin adabi ne mashhurin malami ne yana da tafai masu kyau wanda suke kamar da suke ba da labari cewa kana hasanat tasnifi jami'an lin nawadiri wa muktiran lin riwayat yana da yawan littattafai masu kyau ya tara maganganu kamar da zamu zo mu ji wanda ba ka samu su sai a wurin shi sannan kuma yana da riwayoyi masu yawa sannan kuma yana dan taba waka irin wanda malamai suke yi ta hikima ta falala ba wai dan ya biye mawaka ya zama wani shata ne zaman kanshi ba to haka nan kuma daga cikin ɗalibai waɗanda suka koyi ilimi a gunsa akwai manyan malamai irin su ibnu abil hadid as-sulami da abu ali ibnu dastawiya da abdul wahab al-kilabi da abu ali ibnu al-muhanna ad-darani wanda ɗalibai imam ahmad ibn hanbal ne da wasu yana da littafai kala daban-daban daga ciki akwai wannan littafin namu mai suna makarimul akhlaqi wa ma'aliha wanda shi ma nuskar shi asali an same ta ne a maktabatul zahiriya ta dimashqa wacce da muka ambata inda shukul albani yake zuwa karatu akwai kuma ita kanta al-muntaqa din wato wadda nuska wadda as-silafi ya tace ita kuma an same ta ne aslan a maktaba ta majma'ul lughal arabiyya a dimashqa da rubutun hannun shi a silafi ɗin da rubutun hannunsa baya ga wannan littafin yana da ɗan uwan wannan littafin kamar hassan ne yana da husaininsa ga shi wannan makarimul akhlaki wa ma'aliha sannan akwai kuma masawil akhlaki munanan halaye su ƙarya da cin amana da gulma da sharri da ƙage da ninkufarci da rowa da rauni da makamantarsu duk su kuma ya tattara su ya sa musu suna masawil akhlaki wa miha munanan halaye da halaye abin Allah wadare akwai nukasta har yanzu makhtuta a Escorial a ƙasar Spain da kuma a masabatu zahiriya da rubutun hannun alhafiz biya'uddin al-maqdisi kamar da malaman tarihi suka bada labari ina fata mun gano wannan sannan akwai littafin ikilalul qulubi fi ahadithil mahabbati wal muhibbina shi kuma akwai nuskarsa a wata maktaba a ƙasar rasha wannan duk malamai ne masu bincike suke gano na uwa suna faɗin su sannan ko kuma hawatiful jinan wa ajibu ma yuhka anil kuhar labarai da maganganu na ban mamaki abinda ake faɗan cewa bokaye suna aikatawa shi ma akwai an buga shi wannan da takikin wani malami mai suna ah, Dr. Ibrahim Saleh ya an buga shi akwai littafin fadiyatu shukuri lillahi ala ni'matihi wa ma yajibu min ash-shukri lil mun'ami alayhi falalar gode wa Allah akan ni'imominsa da bayani akan abin da ya wajaba alal mun'ami alayhi ga mutumin da Allah ya mashi ni'ima bayani akan wajabcin ya gode wa Allah shi ma wannan akwai nuskar ta rubutun hannu da rubutun hannun al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Sa'id al maqdis da littafin Zatul Ahkam ina fata mun gane wannan wannan shine bayani a takaice game da shi rasuwarsa al-Imam al-Kharaiti Abu Bakr ya rasu ne a shekara ta 327 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta 1000 shekara ta ɗari tara kenan kai da talatin da tara miladiya idan ka lissafa da lissafin shekarar hijiriya yau da rasuwarka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar in ka lissafa da lissafin shekarar miladiya da rasuwarka shekara dubu ɗaya da tamanin da biyu dama wannan yana lissafawa gwargwadon yawan shekaru kamar da Allah ya bada labari wala bisu fi kafihim talata mi'atin sinina wa zadu tis'a wasu malamai suna ganin bambancin lissafi ne na luna da kuma sola kalanda. in ana lissafawa da dararraki shi ne lissafin hijiriya kenan to shekaru sukan karu fiye da in ana lissafawa da lissafin sola, domin a lissafin sola shekaru sukan ragu saboda ana samun watanni da suke haura kwana talatin talatin da ɗaya ɗin nan da za a yi ta yi a yi ta yi bayan tsawon shekaru aka nasa ba sai ga sun zama watanni ko mun gane sai zama kamar an naƙasa watanni daga asalin shekarun to shekarun hijiriya kuwa da babu wata ne talatin da ɗaya inna man sharu tis'un wa ishiruna ɗaiɗai ne sai kawai talatin nan sai ga shekarun sun fi yawa saboda kwana ashirin da tara da tara da tara ne za su ba da shekara wancan kuma talatin da ɗaya talatin da ɗaya in banda watakila February. da me sunan ɗayan september da waye da waye da ake koya mana ɗin muna yara to <laughs> na manta yadda abin yake ho to da aka ce ka ga shekarun ka a rayuwa idan yanzu shekarar ka arba'in a lissafin nasara to haka lissafa da lissafin wato shekarun musulunci sai ka wuce wannan arba'in kuma wannan wato gwama tarihi dinnan abu ne wanda yake ba aibi bane ba matsala ne. Eh, ya tabbata a musulunci malamai suna gwama tarihi irin waɗannan kuma ana amfani da hanyoyin lissafi na ilimi na mathematics na ilimi na wato astronomy don a gane irin waɗannan na baya da na gaba da wanda suka faru a ce hadisa ta faru shekara ta kaza ta hijiriya to yanzu za a iya lissafawa a gane ta zama equivalent shekara ta kaza ta meladiya abu ne da yake sananne a gun wanda suka san ilimin ba wani abu ne na su dabaru ina fata mun gane wannan wannan da nake faɗa ni ma duka hoshi ne babu abu kwaya ɗaya da wanda yake nawa Allah ya gafarta mana gaba ki ya rasu a wannan shekara ta ɗari uku da ashirin da bakwai bayan hijira a tsakiyar kuka ce a farkon ƙarni na hudu kenan a watan rabi'ul awwal Allah ubangiji ya gafarta masa ya rasu a garin Yafa na ƙasar Palestine wannan gari yanzu sunan shi kenan na daga cikin garuruwa wanda isra'ila suka kwacewa falasina ana spelling din shi da ingilishi j a w f a kamar ka ce jaffa amma wannan j din ana karanta shi ne ya yafa na fata mun gani daga tsoron da za a samu tarihin wannan malami abubakar al-khara'iqi akwai littafin tarihu dimashka na ibnu asakirin sirru alamin nubala ta az-zahabi tariku bagdad na na na khatibu al-muntazam fi tarikh al-muluk wal umam na ibn al-jawzi al-bidayah da ibn kathir mujam al-udaba na yaqut al-hamawi al-wafi bil wafayat na khalil ibn aybak al-safadi da shajaratu al-zahabi fi akhbari man zahab na na ainihin wato abin da fi rasul al-zahiriya na shaykh al-albani wanta na ibn al-imam al-zahab da kuma abin nan littafin alkitab afon da littafin wato abin nan tanketul hufaz na sorry littafin tabaqatul hufaz na suyuti to littafin shi dinnan al-kharaiti a littafin shi dinnan akwai ayyun ayoyin alqur'ani da ya kawo don magana akan akhlaq da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waƙoƙi na yana yawan kawo waƙoƙi kamar da zamu zo mu gani da labaru iri daban-daban da kissoshi na halayen kirki da wasu sabai suka yi ko wasu tabi'ai da tafsirin wasu maganganu ayoyi da hadisai da kuma alaƙa yawaita a magana akan alaƙan mutum da 'yan uwansa da iyalansa da makwabtansa da malamai da ɗalibai da abokai da makamantansu abin da ya yi to littafin babba ne sai shi a tilafi sai ya ɗauka sai wannan alintika ɗin to kamar yadda muka ambata alintika iri biyu ne ko dai zama alintika'u asna as-sama sanda ake ɗaukan karatun a tace ko kuma alintika min nuskatin mu'tamada thumma sama mutum ya tace daga wani kwafi wanda yake yardajje sannan sai go sai ya ji agun malamin a ah, ibnu asakir dimashki rahmatullahi alaihi. ya rawaito wata magana mai ban sha'awa daga Sulaiman ibnu Musa Sulaiman ibnu Musa yana cewa yace tajlisu ila al-alim yalihi rajulun yaktubu kullama yasma'u fadhaka hatibu layl yace in ka zauna a gun malami ka lura zaka ga mutane iri uku a gaban malami akwai wani wanda duk abin da ji malamin nan ya faɗa kamar da ko to zai kwafe komai yace fadhaka kaga wannan da kake ganin shi haɗi bulai ne to wannan shine mai itace cikin dare wanda ke zuwa yayin itace cikin dare zai iya ɗebo komai zai ɗebo marke ya ɗebo karmami halama har ya haɗu da maciji bai sani zai ɗebo tarka-tarka iri daban-daban Allah ya ji kan Imam Suyuti malamai suna mishi wannan lakabin saboda irin yadda yake zama'an, lil mukhabba'ati wal aja'i duk da ban su ka karanta zaka ji sunan littafi mai daɗi amma kan da suka ji akwai abubuwa iri daban tarka-tarka a cikinsu masa'il iri daban-daban su iya musu wannan yayi ma carbi yayi ma magana akan iyayen manzo Allah sallallahu har guda biyu ma yayi akan batu akan tabbatar da kasancewar shi wato mustahidi a cikin atadu bi ni'matillah abubuwa iri daban-daban akan maulidi shi ma littafai guda biyu tarkatarka tarka iri daban-daban abinda bai da asali su zai iyayensa ya san mashi asali Allah ya gafarta mai saboda malami ne jama'al kutubi sannan mutaliqun laha wa mazmurun fiha yana da yawan karatu da kuma yawan afkawa cikin tafai. Allah ya gafarta mai da haka malami suke ci mishi haqibul layl Imam Sudi ya rasu shaka ta shada a cikin farkon karni na na goma kenan to yake cewa duk mutumin da ya na gaban malami ana daukar lacca ko ana karatu duk abin da aka faɗa da hadisan da sharhin da abin da ya kamata da wanda bai kamata ba da tuban harshe da komai ka kwafe yace to fa hadha hatibu laylin wa rajulun yasma'u wala yaktub akwai mutumin da zai ta saurare zai rubuta komai fa zaka jalisul alim to irin wannan shine abokin zama malami ya iya zama da malami kenan ba wai in yaji zai kyale bane sai ya gama saurare tsaf sai ya zaba abin da ya kamata ya kwafe ma'ana zai raba hankalinsa sanda yake ji kuma yana kufewa sai ya gama saurari an kai wata gaba sai ya maza ya rubuta ko kuma ya yi shorthand ko ya yi abbreviation in ya koma sai ya koma gefe sai ya tsara ainihin wato lakcarsa ko na notuɗinsa wannan ko a karatun boko ne za ga irin wannan sun fi tsira da kyakkyawan lakta da in ka raba hankalin ka kana rubutu kuma kana saurare ma da Allah da rajulun min ne ke jofi inda ba kai wani babban zakakuri ne na musamman ba da wuya ka rike abin da ya kamata to haka nan sai ce na ukunsu kuma wa rajulun yantaki wa huwa khairu da kuma mutumin da yake iya tantance me malam ya faɗa wanda ya kamata a rubuta me wanda ba sai an rubuta ba menene asalin ilimin menene sharhi ne na malamin me tuntuban harshen sa me ya faɗa wanda ra'ayinsa ne yana iya tantance waɗanne ne suka kamata a ɗauka wani ne ba su kamata a ɗauka ba kwatan mutumin da ya je kasuwa ya je gun yan gwanjo zai yi wuta kaga wanda ya san kan gwanzo me yake yi intika ya zaɓi ɗaya anan, ya zaɓi wata a can ya tattara sannan a yi ciniki haka in ka je kasuwa za ka siyo dabbobi ko za ka siyo buhuna ko za ka siyo kayan gwari dole sai ka yi alintika ba za ka ce duk abin da ka gani a shagon na lemu da ayi baka ce duka a tattara maka ba ko babu shakka za ka yi asara ba da jimawa ba to wannan yace shine khairu shine mafi alheri a cikin ɗalibai mai intikai a cikin yan kasuwa shine mafi alheri mai sauraron magana ya intikai shine mafi alkhairi alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana in fact babu abin da zaka yi babu intikai ka kira lafiya duk abin da kake yi ai kana zaba ne kana zaban a zaba a zaba a bar kuturu danja ko kamar da yara suke cewa ina fata mun gane wannan to al-imam silafi abin da ya wani tafin nan kenan sunansa abu tahir ahmad ibnu muhammad ibnu ahmad ibnu ibrahima as-silafi al-asbahani mutumin asbahan asbahan yanzu ƙasar iran a jiha ce a ƙasar iran ana ce a silafi. ana danganta wannan dangantaka ne zuwa ga kakansa wanda kakan an san shi da ana ce mishi silafa silafatu haka ake cewa kakan shi wancan wato ahmad ibn ibrahim ɗin kenan da aka da aka zo mai dangantaka sai ana ce a silafi. a kiyaye ba a salafi ne irin wannan nasaba da ta baza gari tsakanin mutane ba yanzu kowa da ake danganta a cewa nawa ne a salafi ma'ana mai bin tafarkin salaf ko to ba irin ta bace wannan rubutun ne iri daya amma wasu ba iri daya bane wannan asi ne da kasara akan sirafa na'am an haifi al-imamu Abu Tahir ne salafi an haife shi ko dai ka ce kamar da malamai suka faɗa kusa zance ɗayan biyu magana mafi shahara an abe shekara ta ɗari hudu ne da arba'in bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam a kusan ƙarshen ƙarni na biyar kenan ko kuma shekara ta ɗari hudu da arba'in da takwas wasu sun kale mai shekaru bakwai a rayuwar shi wallahu ala <laughs> abin da ya sa wancan magana tafi inganci idan muka lissafa ɗari bakwai ne da saba'in da takwas muka kalli shekarun rasuwarsa a tori ɗari hudu da saba'in da takwas ko shekarun rasuwarsa kuma ɗari biyar da saba'in da shida ya rayu nan shekara shekara tasa'in da takwas idan kuma ka kalli ɗari hudu da saba'in rasuwa kuma ɗari hudu da saba'in da takwas to ya rayu nan shekara dubu eh, shekara ɗari da wajen takwas to kuma magana mafi shahara game da tarihi shine yana daga cikin ashabul mi'a mutanen da suka rayu kawai shekara gari a duniya kamar da a ya kawo shi a cikin ahlul mi'a fasa'ida to wallahu alam amma dai malamai sun faɗi duk wannan maganganun game da tarihin rayuwarsa a ya jin karatu a gun malamai irin su alqasim ibn al-fadli kuma wannan malami a salafi na daga cikin malamai suka fara karantarwa da wurwuri ya samu kanshi a cikin jarabawa ta karantarwa a inda yake rayuwa tun yana ɗan shekara goma sha bakwai kaga bai ma zama rashi ba bai ma zama adult ba misali a irin doka ta tamunan ta Najeriya domin adulthood na farawa ne daga 18 yana kama abin da suke ce ma kenan yaro wanda bai da bai da doka a kansa a hukumance bai sai jefa ƙura'a ba bai sai takara ba in ya yi laifi sai a kai shi abin nan wurin ya'adatu ta'hid rehabilitation center ya shiga garin bagadaza ya koyi ilimi a gun malamai daban-daban irin su nasar ibn ah, baitsari ko ibn batsir sannan ya ruwaito wannan littafi daga malaminsa mai suna abul husayn ali ibn muslimi ibn al shine malamin da ya koya mishi littafin nan na al wanda shi wannan malami ah, ah, abul husaini ali ibn muslim ya rasu ta ɗari biyar da talatin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam zahabi ya mutu tarjama cikin sirru alamin nubala wani malami ne daga cikin waliyai ya mutu ne yana sujuda a sallar asuba ya mutu Allah ya gafarta mishi ah, al-Imam Sulafi shi kuma rasuwarsa kamar yadda malaman tarihi suka ambata ya rasu ne a ranar Juma'a biyar ga watan Rabiul Akhir shekara ta ɗari biyar da saba'in da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yau da rasuwarsa a bisa lissafin kalanda ta hijira shekara 866 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa lissafin miladiya kuma rasuwarsa za ta kama kenan shekara ta 1180 yau da rasuwarsa wannan lissafi kamar shekara 841 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan miladiya annabi Isa kenan a lokacin da ya rasu kamar da muka ambata ya wuce shekara 100 a duniya ya dade kware a duniya malami ne wanda yake ka tsokar rayuwarsa harkar ilimi kawai yake karantarwa rubuce-rubuce wa'azi raddoji da sauransu sai da zama hatta sarakunan zamani shi suna zuwa majalisun su koyi karatu alal misali as-sultan salahuddin al-ayyubi salahuddin al-ayyubi ɗaya daga cikin sarakunan da suke musulunci aiki gagari musamman wajen ciyo da dawo da ƙasar falasɗin cikin daular musulunci sarki ne shahararre masanin ilimi Allah ya saka mishi alkhairi wannan sarki ya taso da shi da ƴaƴan shi da waziran shi tawaga guda suka zo suka zauna gaban al-Imam Sulafi ya koya musu karatu suka sarar hadisi a gurinsa yana daga cikin malamai da ake mishi take da hadu zamani fil ilmi war riwaya malami wanda yake tilo a zamaninsa wajen zurfin iliminsa da riwayar. masani ne na ilimin qur'ani da qira'at masani ne na ilimin hadisi da fikihu masani ne na ilimin arabiya da da makamantansu yana da ainihin littafi daga ciki akwai mu'jamu shuyukh da su'alat dinsa da kuma littafin shi mai suna shurutul qira'a sharuɗan ainihin wato qira'at al-imam az-zahabi yana mushtaki yana cewa kana sadukan adiban ikhbariyan kasiran ilmi ya mushi wannan take kamar da aka yi take irin wannan da muka ji a baya game da ainihin wato abubakar ibn abid duniya waɗannan su ne a takaice waɗannan malamai marubuta waɗannan littattafai waɗanda muka ce za mu tarihinsa a takaice kwarai da gaske wannan shi ne takaitaccen bayani game da su da kuma littattafai idan Allah kai mu darasi na gaba abin da za mu shiga kai tsaye ga kowane littafi shi za mu tsallake duk wata muƙaddima da wani mai tahaƙiƙi yi da duk wani nashi ne za mu shiga cikin asalin joran littattafai kuma idan mun zama da karanta su bisa jeren giyarsu a tarihance za mu fara karanta littafin ibn abi shaiba inda shi ne akadam sai kuma karanta littafin wato malam abubakar ibn abi duniya sannan sai mu biyo bayan da na alkhara'iti kamar da ake gani za mu dinga yin awa ɗaya insha Allah kowanne za mu karanta abin da ya sawwaka a cikinsa domin abin da ya sa ba za mu ware ƙwaya ɗaya ba ba littafin muke nufi ba muna nufin abubuwan da ke cikinsu na bayanai akan halayen kirki da kuma ga dacewar mu imajin din su wuri guda don haka ba za mu tsawaita game da maganganu akan isnadoji ko wasu abubuwa waɗanda suke wajen asalin wannan ƙabiya ta bayani akan halayen kirki da ɗabi'u na garba fatan mu a ƙarshe shine mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u waɗanda dama san muna da su mu musulmi mu ahlus sunna mu masu bin tafarkin salafiya mu ɗaliban ilimi to sai mu gode wa Allah mu ci gaba da yin su idan muna yin su ne yanzu ala basiratin cewa addini ne tafarkin magabata ne inda muka gaza to sai mu kokari mu gyara mu dawo da akalan mu inda ya dace na'am na'am Oke alkara'iki ko ina ta ƙara abin nan ne sunan shi ya unji za ka lau kairan alkhara'iƙi abubakar alkhara'iƙi walaisa alkhara'iƙi abubakar alkhara'iƙi walaisa alkhara'iƙi na unji za ka lau kairan za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba ah, fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah